الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa masu albarka ina mana lare marhabin a cikin wannan wani na farko a watan ramadan a shekara ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda muka tattara don mu darasa faɗakar da juna akan abin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab haka Allah ya faɗa littafi ne Allah ya saukan maka mai albarka duk abin da ya shafe shi kuma ya shafi albarka duk inda ya shiga albarka ta shiga duk wanda ya rungume shi ya rungume kansa albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ji Allah liyaddabbaru ayati ba dan a sha a shafa ba kawai a da farko a tintintini akan ayoyinsa a karanta karatu na fahimta domin kowa ya rubuta wasiƙa ya turo saƙo ne a ciki yake so isar zuwa ga wanda ya kaiwa ko yanzu a waya kan ka rubuta text ka tura wani saƙo ne kake so wanda ka turawa ya fahimta daga gare ka ko to shi ma alkur'ani risala ce ko tsira mazala an rasul dan aike me risalar alkur'ani to in an bude shi kamar kana karanta wannan wasiƙa abinda Allah yake so kai da abinda Allah baya so kai da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya gaya ma in kai kaza kai kaza kai kaza ga inda zaka je in kai kaza kai kaza kai kaza kuma ga makomarka sannan ga hoto da misalai namuzat samfur na mutanen da suka irin kaza da kaza da ake cewa ka yi yanzu kai da za a ce misali ka tsaye da sallah ka bada zakka ka bi dokokin shari'a idan ka yi haka to ga misalin yan baya da suka gabace ka wanda suka irin wani aikin ina suka kare ya karshen su ya kasance haka su ma wanda suka dauki bangaren hagu ashabul mash'am su ma da suka bi suka karkace suka bauɗe ina abin ya kare da su to da haka qur'ani Allah ya suka da shi tashin farko don ai kokarin fahimtarsa malaman ma kasar Hausa Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi sun sani cewa shahru ramadan shahrul qur'an shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inja Allah shahar ramadan shine wanda Allah ya suka da alqur'ani a cikinsa sanin haka magabata da yawa idan ramadan ya zo masu halakat na hadithi halakat na fiqhu حلقات نمي الصلاح حلقات نأصول دي سيسر ركي جبالي أمير كومي لكومي هركة القرآن صور شهر رمضان شهر القرآن من زال صلى الله عليه وسلم لكان كما يتبت يندي تبت حديثي سيدنا جبريل كان نبي صلى الله عليه وسلم كما ان سيرويته أجود الناس من زال يفقوا كوتا وكان أجود ما يكون في رمضان لو بشنكم أنا كيوتس تفقوا دي يوشي shi in ka tattara gaba ɗaya kowa da kowa to manzo Allah ya bi kowa kyauta to kuma shi karan kansa ya bi kansa kyauta a cikin Ramadan bayan kasancewarsa ya bi kowa kyauta a da yaushe to shi kuma in ka duba halayensa yaushe ya bi kyauta a cikin Ramadan to haka ya kamata kowane aiki kake na alkhairi a cikin Ramadan kaninka kamar kasuwanci ne da mai kasuwanci yake yi za a ga cewa idan abu yana tsada ka fi siyan kaɗan ko in yi arha kuma sai ka siya da yawa saboda lokacin da abin yake arha an ka siya shi da yawa za ka sai za ka kwashi garabasa ka gani lokacin da dala ta tashi sosai in ka ce za ka oda mai yawa in ka odo dala ta zube sai ka zube gaba ɗaya kai da dala ko amma in dala ta zube in kai oda da yawa in ta tashi ka sai ka ci riba da yawa to ramadan gara basa wani aka samu me nake so na ce saboda yadda suka gani daga rayuwar manzon Allah shi da sayyidina jibril alaihi salam jibril yana zuwa ya mudarasa qur'ani shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam din ramadan a ramadan na karshe na manzo Allah shi ne suke mudarasa su biyu khatama biyu kenan to da haka magabata suka dauka rabatun ramadan na qur'ani ne gaba da rufewa suke ramadan saurare yi cikin sallah wajen sallah da sauransu to su larabawa ko inda aka sauka da alqur'ani a lokacin su karanta kawai suke bukata ma'ana suna ganewa saboda qur'anan arabiyyan bilisanin arabiyyin mubin su kuma arab ne a ƙaha larabawa ne gangariya tantagariya zallan larabawa ne to a gada sun karanta kawai fahimta za su to mu kuma irin wannan lokacin an zo idan aka ce za mu ta karanta qur'ani dare da rana ba tare da muna bibiyar ma'ana ba za mu gane to to shine malaman mu Allah ya saka musu alkhairi suka kirkiri irin wannan zama da ake nema tun da daddare za ka zo malamai alarammomi da gwanaye da gangaraye su zo sheka talawa a muku tahajjud a muku tarawih ku ji karatun alkur'ani to yana da ke kuma da yamma kafin ku ji wancan a faɗa muku me Allah yake nufi kayan ka shiga sallah kana yi kana tadabburi kenan shine asalin irin wannan zama da ake yi to manya manya malamai da suke gagarumai bujumai kuma sai aka je aka nemo wani dan sako aka ce ya zo ya zauna to ka san umarni na malamai ne dai abin da zaka za ka ce dole sai na zo ne ta tunanin me yasa me yasa sai na rasa dai babban dalilin shine akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a ka dasa wani mutum ka ce je ka kai ta kaza ka dauki wani dalibi da oko ne koma da kai kokari ka bi ta hanya hanya Allah ya taimake ka koma hanyar makaranta to duk fa abin da ya shara ko kana bacci ita shi na kiyamul layl kana da wannan ladan kiyamul layl in yi karatun qur'ani kana da ladan karatun qur'ani in ya je makaranta kana da ladan zuwa makaranta in ya zaka zuwa masallaci duk kana da wannan haka duk wanda shi ma ya kirawo to wannan ga shine dabaran malaman mu sai su nemo yan tsaki iri na iri na sai su ce ku zo nan ku fara a fada tashi ana tararrafi ana tatata har Allah subhanahu wataala ya sa a ware to inda zan fara tafsiri a karamba ba dan na iya ba sai dan karamba ne ta kawai da da damu. kuma Allah ya sa imana fathi mubinan Allah ya fahimtar da mu kuma daman tafsiri abinda zamu sunanta tarjama Sunanta me tarjama me tarjama shine daukar wani yare daukar ma'anar wani yare zuwa wani yare shi tafsiri da kalmar alfasir ne da alfasir da asafir malamai suka ce kalbu ne fassara tad'ifi akayi na fasara asalin kalmar fa'un sinun ra shine wani abu buɗe shi yaye shi cire masa hijabi ɗauke masa niƙabi fito da shi fili aiwar kiya kowa ya ganshi shine ma'ana al haka asafar safar shi sa kira imra'atun safira mai bayyana sassan jikinta mai inda ya kamata ta rufe ko sai ta bayyana to da kalmar alfasir da asafir sun ce kalbu ne duk ma'ana tana zuwa da ma'ana daya a gurguje a gurin malaman tafsiri a gurin malaman ulumul qur'an daga cikin ma'anonin da suka bayar suka ce bayan muradillahi ta'ala bi qadri taqati al-bashariyya shine bayanin abin da Allah yake nufi a cikin alqur'ani amma daidai gwargwaron abin da dan adam zai iya ba wanda ya isa ya zauna ya ce zai bayanin abin da Allah yake nufi ɗari bisa ɗari inda ana yin haka da ba wanda zai tafsiri yanzu ko shikenan an gama fasar Qur'an ko shekara fa 1437 ai an gama fasar Qur'an amma amma har gobe har jibi sai an yi sabon tafsiri kuma da san daga tafsiri sai an kuma karuwa me yasa saboda ai Qur'anin ba na zamani ɗaya bane inda za a ce wannan Qur'an da Allah ya saukar mana da Allah ya kiyashi tibiyanan ne kullu shi ya kunshi komai bayanin sa a ciki to da bayanin aka yi komai da komai suna na da ka da abin da zan yi da abin da za ka yi da gidana da ya ka gani zai ɗauku ai ba zai yi zai haddatu kuwa gurin alarmomi ba zai haddatu ba to shi yasa kowane zamani da kowane lokaci da kowane yanayi idan aka zo aka zauna aka kalli yanayi aka kalli ayon alkur'ani insha Allah za a karu a saita abubuwa kuma kowa zai kalli qur'ani ta yadda Allah ya hore masa fasalat audiyatum biqadariha kowace ya ta zubar daidai gwargwaron abin da ta ɗiba ko wani ga ya zubar kamar da bakin ƙwarya wani kuma ɗan yayyafi ƙarf ƙarf dai haka daidai gwargwaron abin da Allah ya hore to Allah subhanahu wataala ya hore mana da yawa ba so nake na jamu da yawa ba akan muqaddimat na tafsiri na faɗa mana makasudi makasudin me yasa malamai suka sa ake tafsirin Qur'ani me yasa me makasudin yin tafsiri malamai suke faɗa kamar yadda ibn ashur yake faɗa cikin at-tanwir wa tahrir at-tahrir wa tanwir na ibn ashur Allah ya gafarta masa yace na farko islahu li'tiqad abin da yasa ake tafsiri saboda a ringa saita aqida babban littafin aqida na farko alqur'ani babban littafin tafsiri na farko alqur'ani babban littafin hadisi na farko alqur'ani babban littafin fiqh na farko alqur'ani haka duk ulum da ka dauka babban littafin sa na farko alqur'ani imam shafi'i ke cewa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamu rijal dukkan ilimi yana cikin alqur'ani sai dai me kwakwalwar mutane shi take gazawa walwar ba da kai ta bankaɗo ma ba masu istinbatin nan walau rudduhu ila rasul ila ulil amri minhum la'imahu alladhina yastanbiquna masu istinbatin nan istikhraji istintaji a kalli aya a zaƙulo ma'ana a ciki a kalli aya a ƙwaƙulo hukunci a ciki so dai in su ba a same su ba amma in dai akwai wannan za ku an zaƙulo wannan hukuncin daga cikin alƙur'ani to tun da ƙur'ani ne littafin aƙida na farko shine isauka masu bautawa abin da suke ci sai koma suna bauta Allah shi shi kadai masu bauta gumaka 360 da wani abu sai koma suna bauta Allah shi shi kadai masu bautar rana sai koma suna bauta Allah masu cewa kowa ma Allah ne masu cewa ba su yadda da Allah ba masu cewa ma yuhliku na illa duk gaba daya qur'ani ne yayi gyaran aqida su yi musu sai da suka dawo wanda to haka mu ma a yanzu akwai wasu abubuwa da suke shigowa na shirka al-khafi wal jari ne da boyayye to ta ina za a ringa saitawa ta ina za ka ringa aunawa kana sanin cewa ya aqida ka take yanzu ya malejin aqida ka yake ya din aqida ka yake sai ta hanyar alqur'ani kana duba kana seta da alƙur'ani za gane cewa nan ka yi daidai nan baka daidai ba abu na biyu kamar da tsahir ibn ashur yake cewa daga cikin abubuwan da ake zama irin wannan na tafsiri shine tahdibul akhlaq bayan akira ta zauna sosai sai kuma tsarkake ɗabi'u addinin musulunci ya zo da kyawawan ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq an turon danna dan na cika kyawawa halaye na girma wanda shi kansa Allah subhanahu wataala ya yabe shi da cewa wa kala ala khuluqin azim kai din nan hakika kana kai dodar wato ta ko ina in an ce kana kan abu shi dauke ka gaba ɗayan ka ko shine ma'ana ala al'ulu anan wato ɗabi'u na girma da arziki su ne manzan Allah yake kansu in sun su suke ga shi su suke dawo da shi duk inda ya gan shi yana kan wannan ɗabi'u na girma da arziki shi yasa da wani tabi'i yake tambayar matar manzon Allah uwar mu as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha yake cewa so yake ta bashi labarin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa ataqra al-qur'an qala bala ta ce kana khuluquhu al-qur'an ta ce kana karanta al-qur'ani yace eh. ta ce to dabi'u da halayen manzon Allah sune al-qur'ani mai girma kaga to al-qur'ani shine littafi da zai zo ya faɗa maka ya za ka saita halayenka wanda kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim littafi ne Allah ya saukan maka da shi don ka fitar da mutane daga duhu kala-kala duhun kafirci duhun munafirci duhun jahilci duhun talauci duhun duk duhu kala-kala ila nur ila nur al-ilm wal yaqin wal aqida as-safiya as-saliha sauransu na biyu kenan na uku at-tashri' hukunce hukuncen shari'a inda ake ɗauka hukunci na farko shine littafin Allah subhanahu wata'ala to anan ana karanta alqur'ani zaka ji hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza har malamai masu tafsiri kala kala ne tafsiri tafsirin qur'ani kala kala ne insha Allah in bayani na zuwa akai akai zamu gani amma a dunkule zaka iya zaka iya raba shi biyu tafsiri a dunkule ya rabo nawa biyu akwai at-tafsir bil ma'thur tafsirin da abinda aka rawaito zaka ringa ga yawo mutane akwai kuma a tafsiru bin nazar au bil ma'aqul tafsirin da zaka karanta alqur'ani ka fahimci wani abu kai bayani a tafsir bil ma'qul shi ma kaso kaso ne daki daki ne babban sa original one dukkanin su original ne a tafsir bil ma'qul ba to amma wanne fi girma shine tafsir qur'ani bil qur'an qur'ani ya fassara alqur'ani inda qur'ani ya fassara kansa ba a buƙatar ƙarin bayanin wani to ga ina za a samu wannan sai a cikin me qur'anin karan kansa kamar misali Allah ce was sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq ina tambaye ka me tariq ha me tariq an-najm ath-thaqib aya ta riga ta yi bayani malamai suka ce duk inda ka ji qur'ani ya ce wa ma adraka to zai fada maka amsa a gaba in ya ce me wa ma adraka amma ya ce wa ma yudrika to ba zai fada amsa ba a ga ta bincike kawai yanzu ka dauki qur'ani din da ka dan cewa ma adraka wa ma adraka ma muddin. kuma ma adraka ma muddin. Yau ma. kaga ya faɗa. wa ma adraka ma hiya aha din da ka ce wa ma adraka sai ka ji amsa amma din da wa ma yadrika yake wa ma yadrika la'alla sa'a takunu qariba wa yasan sa'a al malaika jibril ya tambaye manzon Allah karshen ilimi kenan shugaban manzanin Allah a cikin annabawa manzan Allah shugaban manzanin Allah a cikin mala'iku mala'ika jibril manzan Allah ce masa mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'il kaga ka'ida wa min shuruti as-sa'il al-mustafti la yakuna 'aliman kal mufti daga cikin sharadin mai tambaya shine wanda zaka tambaya din ya fika ilimi to ne ba su ce ka kure shi ba ya zai ka bi shi ilimi ka zo ka tambaya da biyu kenan kai tambaya ko to shi yasa da ya tambayi manzo Allah manzo Allah ce mal mas'ulu anha wanda aka tambayar bai fi a'lama min as-sa'il bai fi wanda ya tambaye sani ba ka kamata ya ko tambayar ta so daga wanda yake da karancin sani zuwa mai yawancin sani dan ya sha labari ko to almuhim dai din da aka ce wa ma adraka an ba da amsa inda aka so ma zai ka ba da amsa ba nau'i na farko tafsirul qur'ani bil qur'an nau'i na bi tafsirul qur'ani bis sunnah بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فعل تقرير واسم خلقي خلقي shine a fassara alkur'ani da fassara ta manzon sallallahu alaihi wasallam dama ko Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim shi Allah ya dora wannan nauyi dan kai mutane bayanin abin aka saukar musu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanai filla filla yanzu Allah ya ce wa aqimus salata duk cikin Qur'ani in ka bi sai dai kai talalibi babu inda zaka da sallar asar raka'a hudu raka'a biyu ko raka'a hudun gaba ɗaya a sirrance ko kuma sannan raka'a farko a karanta fatiha da sura ta biyu a karanta fatiha da sura ta uku a karanta fatiha kai wani lokacin kuma dan sirka da aya ɗaya aya biyu ta hudu ma haka sallan magariba raka'a uku baka da wani cikin qur'ani kaf raka'a biyun farko a bayyane raka'a ɗaya ta ƙarshe a ɓoye duk babu wannan classifications din duk waye ya zo da wannan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an dauki wannan ne a tafsirin qur'ani bi sunna haka dai a gurguje kan shi lokaci cikin shimfiɗa ba sunan ke mana shimfiɗa doguwa ba sanan tafsir qur'an bi aqwali sahaba tafsirin alqur'ani da maganganun sahabbai saboda wani daga cikin su ma ta sanadiyar sa aya ta sauka ka ku ai zai fi ka sanin me ake nufi da wannan ko da yawan sun ga wani yana zaune aka saukar da ayar shi wani lokacin da ake saukar da ayar ma cinyar manzo Allah tana kan kafada tana kan cinyarsa ya ji irin abin da aka ci ya gani ya ga komai wani ana fafata ah, yanzu kamar irin su ka'ab bin malik wa ala salatati allazina kullifu yanzu sai ka zo kai musu tafsirin su dan dai kai ne gwani su da ayat ta sauka akan su ko hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa yaza iya tafsirin wannan fiye da wanda iji Allah ya ce sai da ƙasa gaba ɗaya ta yi musu kunci duk da faɗinta su uku ba su taya kuncin ka kowa zai baka labari ai ba kamar su ba ko to shine tafsirin qur'an da aqwali sahaba duk da irin wannan saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu da baiwa kala kala zaman da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su suke rubutawa ma in an saukar da wahayi sannan bayan tafiyan manzo Allah su suka tattara alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alqur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan wanda aka ba ilmi sune na farko sanadi na farko duk wanda zai ruwaya alkur'ani in ruwaya sabat da kai ba ma ruwaya alkur'ani ba a cikin addinin musulunci gaba ɗaya kaf duk abin da zaka rawata zuwa ga manzon Allah in babu sahabi suna abun mursali ko ba haka bane wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat in ya zama mursalin nan ko ya zama za a tsaya sai ka yi bayani saboda in kai tabi'i ne an da kai tabi'i ne za ka yi ruwaya daga tabi'i dan uwanka tabi'i ne dan uwanka za a yi zama abin duba ne ko ba abin duba ba ko sabanin sahabbai radiyallahu anhu ورضوا عنه كلهم udud amma an tabi'in sai an duba wani tabi'in ne tukuna ya yake ya haddasa ya ilimin sa ya gaskiya sa ya rubun amanar sa ya zama takewarsa da mutane ya ya tsufa tukuna ya shiriri ce koda komai da komai lafiya lau mutumin kirki ne salihi ne akwai takawa akwai tsoron Allah amma kuma daga baya hadda baya rikewa duk da koyi na fa yayi amma baya rike hadda duk da ka ra'ifi ne da kan a ce ra'ifi ba wai abin a tada hankali bane ba an ce mutum mutum banza bane a ah, ana nufin dai zai iya kawo wani abu ba a cikin abin a cikin da yake addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to duk da haka sai an duba shi yasa to sabai suke da wannan rafin sai abu na uku da abu na hudu da yake fasar Qur'ani da shi duk da sai an kai kawo qawaid akwai dokoki da ka'idodi akan naukun da na hudu tafsirin sahabbai da tafsirin tabi'ai akwai dokoki da ka'idodi to musamman ka'idodin sun fi yawa akan na tabi'ai shi ma tafsirin tabi'a abin dubawa ne sosai da sosai an tashi yin tafsiri a gurguje sai bangare na biyu a tafsiri bil ma'qul inda an ce bil manqul kawai za a yi abin da aka rawaito kawai za a dauka babu amfani a ce lidabbaru ayati ko tunan kai tunanin me zaka tuno an riga an gama tunowa an rubuta ma ko kuma haka Allah ya yi baiwarsa kamar yadda na faɗa azbabu lokacin da ce tafsiri ya gama karewa kuma kowa zai fahimci qur'ani daidai lokacin sa ne da zamanin sa yanzu wani abin sahabbai sun fasara shi daidai lokacin su amma ba za su fahimce su kamar yadda muke fahimta yanzu wani zai ce wal iyadu billahi zai fara sabo zai fara sabo to ai amfanin Allah ya ce maka na kowane lokaci da kowane zamani kenan saboda akwai abubuwan da suke a wannan zamanin babu su a wancan lokacin ko to ga mu ko za mu fahimta su tunda mu muke rayuwa da su fiye da wancan lokacin shi yasa akwai wasu mutane da kiransu RITUn su ko ɗaliban ilimi ya so su ringa cewa malami ya kake ganin in kaza ya faru ya kake ganin kaza ya faru abun bai faru ba kawai sai su kakalo in kaza ya faru ya za yi to aka in suka tambayi imam malik sai ce a kuma in ya faru kuwa tambayi wanda ya faru a gurin su sun zama kowa sanin sa to ko wanda abun ya faru tare da su ai su sanin me ya faru me ya yi hakikanin hukuncin sa almuhim misali misali dan kan mu tafi a daure ba cewa ne za fi sabbin ilimi ba a'a cewa ne akwai wasu matsaloli saboda sun afu a wannan zamanin za mu fahimta su fiye da wancan lokacin na baya kamar misali kamar misali Allah ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina al khayl wakai wal bighal da al fadri wal hamir da jakuna Allah ya halitta su litarkabu wa dan ku hawa zina ko ku yi ado a wancan lokacin abin hawa kenan da zina da gawa sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma zai halicci abubuwan da ba ku sani ba yanzu za ka yi dare cewa duk abubuwan da muke hawa yanzu babu su a wancan lokacin ko kuma yanzu ma ba a gama ba ko an gama wasu za su zo a nan gaba to akwai ire-iren wannan da yawa shi sa tafsiri bil ma'qul kaso kaso ne kashi kashi ne shi sa ka jana cewa wani yana tafsiri na science ko science ya karanta zai karanta wani abu na science zo ya kalli qur'ani sai ya ce maka a ah, da man ci shi qur'ani ya ce kaza yana da jo wani abu yana da dokoki da ka'idodi da sharaɗai da kaza da kaza da ake karantarsa amma fagensa shine ulumul qur'an fagensa shine ina ulumul qur'an wannan abin na faɗa ne a dunkule at-tafsir bil ma'qul yana da dokokinsa da sharaɗansa da ake dubawa a fara yi kamar yadda na faɗa ba ulumul qur'an muke ba yan shimfiɗa ce gajeriya muke me dai nake so na ce bayanin ahkamu shar'iyya bayan ahkamu shar'iyya shi ma kana samun sa da yawa cikin alqur'ani shi sai ga malamai suna tafsir alqur'an a tafsir tafsir ayatul ahkam tafsiri kawai a takaice a bambance shi kansa tafsirin bayan masarinsa sa can masdari muka bayani bayan masarinsa ya yi wani kaso kaso din kuma na me kake duba a cikin tafsirin me ka duba a tafsirin naka to nan ma ya kaci kaso kaso kala kala dole ma ana dauka sa'un qur'ani amma dai gaban da muke ci akwai tafsir ayatul ahkam shi an ka duba tafsirin qurtubi ya fi ba da karfi anan akwai tafsir ayatul ahkam lil jassas ko akwai tafsir ayatul ahkam lil qasbi zalaqo akwai su da littafai da yawa kawai abin da suke duba hukunce hukunce ayoyin da suke magana kan hukunce hukunce sai kawa garadi na gaba a gurguje siyasatul umma iya tafi da mutane a mahanga ta addinin musulunci yanzu ayyana misali idan ana karanta alkur'ani a masa fahimta ta hakika fahimtar da manzo ya koyar fahimtar da Allah yake so a fahimta to musulmai ba za su rarraba ba saboda mai a siyasar musulunci Allah ce wa atasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu shin a cikin sabai babu sabani a akwai sabani an saba sabani kala kala amma kuma akwai aya da take musu geji wa idza ja'a amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثم لا يجوا في انفسهم حرجا مما قضيت dole in an samu sabani ko yaya ake sai a mai da shi zuwa ga Allah da manzon sai a samar da mafita shikenan to dole siyasa ta haɗin kai musulunci yana buƙatar ta a kowane zamani Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa afwan wa allafa baina qulubihim Allah shi ya haɗa kan sahabbai suka ture ka duba tsakanin Hausa da Khazraj yaƙi yake ya fiye da shekara arba'in amma zuwa addinin musulunci cikin lokaci kaɗan allah ya haɗa kansu aka zo aka zauna gaba ɗaya duk wannan gaba ta wuce suka koma shine ya ce wa allafa na qulubihim ya haɗa ba tsakanin kawunan su kawai ba a tsakanin zukatun su ba haɗin kai kawai ba ko haɗin kai babban abu ne abu ne da ake nema amma haɗin zukata ya fi su shine abin da Qur'ani ya ce wa allafa na qulubihim sai Allah ya haɗa tsakanin zukatun su haɗin kai za a yi haɗin kai ta baka haɗi akwai haɗi da yawa da yawa akwai haɗin baki akwai haɗin kai ko akwai kuma haɗin zuciya to shi ko shi shi na abin da wata duniya ba taɓa gani ba shi sa wannan da ya ce mutane guda ɗari wanda suka kowa girma a duniya yana shi abubuwan da ya kafa hujjar shi cewa nan muhammad a cikin shekara ashirin da uku ya kawo wani canji a duniya wanda har yanzu yana nan canji da kuma kullum karuwa yake ba ruguwa yake a cikin ɗan lokaci kaɗan a ce ka zo ka haɗa kan mutane da suke shekara shekaru suna gwamza yaƙi a kan zomo kawai za a iya yaƙin da Allah kaɗai san iyakacinsa zomo kai a gurin farauta an koro zomo ka harbe ka ɗauke sai a yaƙin da Allah kaɗai san iya rayukan da zai ci na bil'adam amma ce sun haɗa kai wani yana jin cewa al-mu'min lil mu'min ne, bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha kamar ina manzo Allah ya masa misali mu'mini da mu'mini kamar gini ne inda ga ana saita bulo bulo ba a dora shi ɗaya kan ɗaya ko a sai a zira shi ɗaya cikin ɗaya wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wato wato ku haɗa ƙarfi da ƙarfi sai kowanne ya ƙarfi wannan wannan ƙarfi wannan to haka ake yi to wannan kaga ba za a gano wannan sai ta siyasa ta shar'iyya siyasa ta addinin musulunci ina ne ya kamata cewa duk kuna da gaskiya amma ku dan lafa haka saboda a samu a wuce sai ka je musu siyasa shar'iyya in kana so gano wannan warwara ka koma sulhul hudaybiyya Ka ga yadda addinin musulunci zai kasance addini na gaske addinin Allah subhanahu wataala a lokacin babu wata al'umma da take kan tabarkin Allah kaf a duniya sai al'umma na ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su zo su bauta wa Allah za su tsawafi ba rigima ba kuma a hana su kuma wasu kana su kafirai masu bauta wa gumaka su ce ba za su yi ba a koma teburin sulhu su ce daga cikin sulhun idan ɗaya daga cikin ku musulmai ya yi ridda idan cikin kafar ya koma bauta lata da uzara hubal da sauransu cikin ruwa ta sha mu kuma cikin masu su kuma cikin masu bautawa kuma kan in ɗaya ya musulunta za ku dare shi annabi ya ce an yarda an yarda wa ya ce an yarda ne wai ka ji ba wannan danyen aiki ba tun da farko ma ce a rubuta bismillahir rahmanir sun ce ba su yadda ba su ba sauna rahmanir rahim bismika allahumma suka san a ce abinda wannan shine abinda hada ma salaha alaihi muhammadur rasulullah sata muhammadur rasulullah ina in mun yadda rasulullah ne za mu yaƙe ka mu muhammad bin abdullahi muka sani to agogi ka je karanta sulhu da biya za ka yi mamaki duk wannan bunut aka sunan kawowa manzala amma shi abin da akwai abin da yake yanzu irin su umar rai ya ɓaci me yake tsoro ne mutuwa su sun yadda sun yi sayo da Allah su. inna Allah shara min amina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum su sun yadda ran da ake kowa rai yake boyewa duk ko da gani ana ana a duniya su ake a tsira da rai da lafiya ko to su ran sun yadda sun sayarwa da Allah shi duk wata kumbin dumbala ba sa tsoro irin su ne fa zaka ga mutum an zo yaƙi ce shi yana jin ƙanshin aljanna a can yana cin dabino shi ya manzo Allah kashe ne na zan je e ce aljanna zaka je sai ga bashi lokacin cin dabino ya wasa. irin wani ƴan kundin balan masu jin ƙanshin aljanna to irin su ne fa a gaban bismillah a gaban su ake wannan sulhun da manzo Allah manzo Allah an yadda kowa ran shi. hankalinsa ya tashi ya koma gefe har sai na umar ya kasa hakuri ya samu abubakar ya ce wannan ba shi ce mana shi manzan Allah bane ya ce shi ne mana ko ba shi ce za mu zo mu umara ba da tarkulun na masjidin harman insha Allah amina muhalliqin ru'usakum muqassirin la takhafu kaga da karanta aya sosai zai ji Allah ce la takhafun a daidai lokacin kuma kaga akwai kabu ko ko ayoyi ce haka ya faɗa maka ya ce amma ya faɗa maka bana sai ya shiru ya koma da ya da aka bai gamsu ba ya ce ya manzo Allah ba kai ka ce mana kai annabi bane ce haka ne ka ce mana mu shiga gurin nan mai ya ce haka ne kuma in an kashe mu mamatan mu suna aljanna nasu suna wata ya ce haka ne yace alama nu'ud ad-daniyata fi dinina me zai sa mu yadda da wulakanci a cikin addinin manzana ce na ce maka bana za a shiga shi ne manzana sau wasallam ce kowa a fasa a warware a yanka hadiya kowa ya aski sami da suka yi nauyin kafa gurin yi saboda abin da girma sosai manzana ya shiga gurin ummu salama yana faɗa mata abin da ya faru hankalinsa a tashi saboda illar da za su shiga fal yahdharu alladhina tuna nauyin kafar da suka yi gurin aiwatarwa ta ce manzana Allah rabu da su shawara ta mata wancan hadisin da bai tabbata ba da wasu ke dauka da masu azin kawai da masu azin turmi masu hada maza da matayen su fada masu kashe aure da babbun hadisai ko hadisai ta malam bin usman Allah ga Allah ji kansa baran ya mutu ba hadisi ko sai aka kawo hadisi a shuka muku shi idan kashe muku aure wai kai nemi shawaran mataka amma ka saba mata ka ji tashin hankali ba wani maka abinka babu shawara ba ina laifin maka nemi shawara mataka kuma ka duba ko eh ba ba ka zama mijin ta ce kawai ba in ta faɗi daidai ka bi in ta ba daidai ka bi wannan illa ce amma ka zama mijin kai kuma kauran na moja mai diktatoriya ba ruwanka da shawara wannan ma illa ce wannan libasun laku wa antum libasun lahun wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kowa na da haƙƙi akan kowa to wancan hadin sai ce wai ka nemi shawara ta kuma ka saba mata ma'ana ya saba ya saba wa hanyar manzala da manzala yake fada ummu salama ta ce ya manzala rabu da su abin ne ya taba su sosai je ka kai <clears throat> ka yanka hade ka kuma ka nemi mai asirin kai asirin manzala sallallahu ne da ya aiwatar a gugulan da suka tashi suka je suma kowa ya tashi yana da babban aiwatar da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai su muke makaki sa mai nake su nuna masa siyasatu shar'iyya siyasa da ake so a ringa fito da irin wannan koyarwa a cikin gurin tafsiri a gurguje abu na gaba al-qasas alƙasas ko ƙisas ƙisa ƙasas al-mukhbaru anhu ƙasas al-khabar kenan a ƙur'ani akwai ƙisosi wanda sun ɗaya kaso mai tsoka cikin alƙur'ani mai girma to ya ƙisa take a cikin alƙur'ani shin yadda muka ɗauka ƙisa irin su na goro wal iyadu billah irin su na ƙur'ani Allah goro ana ji don kashe lokaci dan nishaɗi da kwakwalwar da ba ta da aikin yi kwakwalwar da ba ta da abin da yake mai mahimmanci da ta karanta da tunani ko ba ta da zurfin tunanin da za ta zaƙulo wa mutane mafita sai ta zama ba inda za ta sai ta zauna ta tajin ƙarya a ƙasa hausa da kafin fitowar su masu hausa hausa da yawa ta ana yi wa yara ne ko tsohuwar da ba ta da tilawa sai ta sami yaran da ba su shiga makaranta ba ko ita tsohon ba ta da tilawa su kuma yaran ba su je makaranta ba tukunna haka duk kowa wani ba shi da aikin yi to sai a zauna a yin tatsuniya to amma yanzu jiya ina wani guri gurin wani guri gurin wani baka nake an ajiye min kujera na zauna sai wani dattijo shi ma zauna kusa da ni a kujera wallahi sai na je yana jin wani abu ya bada hankali ina sa tsaye shi da jin shawun na malamin ne yake tafsiri sai na gina ta taka yana taka sai ce to ai na ku zai ba kwa so ne na ce me ba masu wai rai dan yin goro yake da shi Allah natija ne ba natija ne ba ana ta faɗa a kan cewa a daina barin yara shi sa daga shi abubuwan da suke kashe aure ana shi abubuwan da saurin kashe aure kurmus fina-finan hausa da wani littattafan hausa saboda ƙarya ce ake shiryawa su kuma masu kallo ƙwaƙwalwar yara tura suna kamar tabula rasa ce ko fara takardar kal ko abin da ya fara shiga shi zai liƙe ba su da experience na rayuwa sai su ji ko su ga wata tana yadda take so a gidanta sai ta ce ita ma yadda wacce take so a za a gidan mijinta ita ma bayan wancan wasa ne ba kuma wannan littafin shi ma ƙarya ne sai ka ana karanta wani abu wani abu a rai dangin goro da saurayi da budurwa suna soyayya sai uban ya hana ko iyayen suka samu su ido ko iyayen suka samu su ido wai yin kuwan fusa kuma shine sa ido kullukum ra'in shine sa ido kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati in zaka yanzu a ce kalmar dan sa'idu malan sa'idu Allah ya sa mu cikin su'ada wa amma ladina su'idu go eh wanda suka su'idu ba wanda suka sa'idu ba amma ne wannan sa'idu za su zama cikin alladina su'idu insha Allah to wai a cikin irin wannan littafin da rayuwar jiwar sai a ce me mafita kawai ya dauke ta su gudu yanzu baka ji ana yawan samu ba ba ka jin bakin abubuwa da da ba a jin su sai yanzu an fara ji ko ko yanzu yanzu na yarinya ta kwankwado wani abu ta ko da suka ji sai a kasashen can wasu to me yasa irin wannan agrab din ba bibiye su muke yi wallahi wani dan uwa na zo na faɗa cewa radan yugura nan waye sai ke ce min ai ana gama jira radan yugura ke sako tafsirin malam Isa Allah ya tsara masa lafiya yace wallahi da yawa kashewa suke ina ne fun ma in ka ji ka sashi ta bakin wani dan shaye-shaye yake wa dan uwansa wazi a gidan giya suna yi fadi sun sha sun take gaba ɗaya kowanne a jangale ki ishe to wa kai baba ishe akai ƙwaro ishe menene aikin ka na alkhairi ne yace baba kuma yau mai wazi ka koma yace a baran faɗa ma ka ajiye faransulan ka saboda bakin rana ka tanar faransulai ko saboda bakar rana ka ajiye in ka ɗauko a bakar rana sai farnan ya ɗan haska ma ko sai ka fushi ta aka ringa sara kana wa bakin gatari ya ce ka gamba nan gaba daya kowanne akwai wata igiyar da take kai a samu alaƙa tsakaninmu da Allah ice in ya ce ka kai shaye-shaye kai shaye-shaye to kayan ka daya in ya ce ka nemi mata ka nemi mata kayan ka ta biyu in ya ce ka bi iyayenka ba ba kake wa iyayenka tsawa kayan ke ta uku ya ringa lissafa masa abubuwa duk wacce ya ce ka kai kaza kai kayan ke ta kaza yace to Allah akalla zai a ce akwai wata guda ɗaya da zaka makalkale wa daga ka nutse wacce zaka makalkale wa me dan ga ka nutse Allah ka raba mu nutsewa wannan wa'azi ne fa mai kyau ba wa'azi ne mai kyau amma a gidan giya ya zasu almuhim da haka wannan sai ana bibiyar abin da zai ringa mai da abubuwa kansa ya ce alƙasas ƙisosi suna da matuƙar mahimmanci kamata a samu wanda za su yi ta kasusu a kan ƙisosin alƙur'ani na ƙarƙa na fi ƙasasihim ibra in ji Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kawo ƙisosi ƙisosin wa'annan da wa'ancan da wa'ancan da wa'ancan ya ce hakika cikin su akwai ibra izina wa'azi daga na gaba akan ga zurfin ruwa a cikin gisosin sai ya kara cewa ma kana hadithan yuftara wallahi ba ta zo mu ji ta bane ba kirkirar labarai bane kamar irin nasarar dangin goro to rashin yada irin wayannan da kawo su da salo mai jan hankali da usulubi mai kyau yana ƙara da irin wancan su ƙara da saboda mai inda suna ta takura a mai gaba take inda suna ta miƙe kafa kuma bid'a janyewa take inda tauhidi yake ka gida shirka kaura take yi ba ta da gurin zama haka inda ahli sunna suka yi wa shi'a guduwa take shi mai ruwa ba wallahi duk inda an duba an jarraba an gani ko duk inda wannan suka yi wa wancan guduwa suke to yawai karancin wannan shi yake karasa wancan su kara yawai ta akwai da akwai su da yawa at-ta'lim ma yatanasabu ma'a halati mukhatabin mana shi akwai koyarwa kuma da abin da yake dacewa da wanda ake magana kaga wannan zai sa kudu shi dole a cikin tafsiri tun da wanda ake magana a zamanin manzan Allah ƙwaƙwalwarsu da iliminsu da yadda imaninsu in ka ake ganin kasu wannan zamanin aka yi masa irin aka yi mana irin bayanin da ake musu ai ba za mu gane ba ko sai mana bayani da yare irin namu Allah ya ce bai turo wani annabi bai sai face bilisani qaumihi li yubayyana lahu da yaran mutanen sa dan ya musu bayani ah azazin ba nake ba mu labarin dan shaye-shaye da yana yin wazi ai da yaran yan shaye-shaye yake musu ko to aka yaran yan zamanin nan aka dauki yanzu aka dauko maka tafsirin su qurtubi a ce mu dauko tafsirin qurtubi mu buda mu karanta kalma da kalma ba komai zaka gane ba fa yanzu a dauko maka ba wai suka bane in na faɗi wannan ba suka bane akan littafin mun addini amma misali in dauko maka akhdari in ce zan koda shi 100 bisa 100 sai kaje ana karanta wasu kalmomin da wasu bayanan da kai baka ganewa wasu nau'in ƙasa da za a ringa faɗa ma wanda kai baka tare da su wanda aka yi wa littafin a wancan lokacin suna tare wannan abin da suke mu'amala su kenan ko ta kuma yanzu aka ɗauko maka aka ce fikin ka zai kare iya akhdari da ishmawi da iziya da risala to akwai abubuwan da yawa da ba za ka gane su ba wannan ma tana buƙatar hukunce hukuncen Allah ko ko malaman zamani sun mata rubutu an gane me yake so na fito da shi ko saboda duk wani abu da gani ana buƙatar a zaƙulo hukuncinsa daga littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dole sai ana yin bayani sai malaman zamanin sun duba sun yi bayani da abin da zai dace da kokolwa wanda ake bayani a daidai wannan lokacin to yana da cikin fa'idar yawan jaddada yin tafsirin alkur'ani kenan akwai abubuwa da yawa da na rubuto amma na ga saboda lokaci kan mu ja da yawa akan muqaddima akwai al wal inzar yawan yin wa'azi wani lokacin kamar dan adam sai dauki bangaren bishara ya manta da nizara ko je da cewa ai ku aikata abin da kuke so Allahu ghafurur rahim law atatani bi qurabil ardi khataya ko idan eh, da zaka zo cikin duniya na kuskure sai dai da kuskure ba ba akwai aqida ba akwai aqida lafiyayya haka da shi ya manta da ɗaya bangaren afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah ila qawmul khasirun ya manta da ɓangarori kala kala bashiran wa nadiran i'lamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim da allan kenan kaga ya manta da duk wani bangaren su don haka sai ana yin balancing a kawo magana a janna kaji kaji kaji kaji kamar ina ma ka tashi ka shige kawai sannan kuma a kawo ka da magana jahannama shi ma kaji kaji ka tsorata sosai ka ringa ganin kyamatar zunubi komai kankantar ta komai kankantar ta ka kara kyamatar sai zama kana tafiya tsakanin bayan alkhawfi war raja shine buka fiki biyu da ba za ka samu paralyze ba in ɗaya ya fi ɗaya to ka samu paralyze kenan kana tafiya a shingide kana tafiya kana taka to amma ka tafi bayan khawfi war raja shi ma duk ana sa masa ne a mawa'id sai na gaba al-i'jaz bayanin mu'jiza ta alqur'ani duk ilimin mutum duk da ya sake karanta alqur'ani sai ya da ilimi wallahi kuma kullun ganowa ake kuma ba za a taba iya iyakace abin da ke cikin alqur'ani ba babu lokacin da zai zo wannan saboda Allah ya shi ne lil khalqi jami'an ba shi da iya lokaci ko iya zamani ko iya guri amma na nawa aka rubuta yanzu nake bayyana mana shawar littafan fito wasu daga cikin suna bukata ƙara ibafar wasu abubuwa a kai littafin duk da ka rubuta in ya shekara ɗari sai ga lallai ana ganin kamar lokacin sa ya dan wuce ko a ƙara sabunta idea da fikira ko a ƙara updating ɗinsa ko ba yi amma ƙur'ani ana updating ɗinsa sai dai updating ɗin abubuwa yake shi shi shi yake objectin ba shi yake wa objectin ba littafin Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan yana bayyana ne a i'jaz mu'jiza ta alqur'ani kenan ba ta karewa to wannan wasu kenan kaɗan daga cikin dalilan da yasa ake yin tafsirin alqur'ani a gurguje mu tafi za mu fara da suratul fatiha insha Allah idan muka abin da Allah ya sauwake mana ya hore mana sai mu zaɓo ta surat. ba za mu kinkimo suratul baqara ba a zo lokaci ya kure azumin ya wuce ta ramadan ana ba a gama sura ba amma za mu kinkima wata sura insha Allah da muke ganin ta shiga gidajenmu da yawa ko sannan duk qur'ani ya shafi rayuwa gaba daya amma za ga wasu sura ta fi karfi a guri kaza wata kuma ta fi karfi a guri kaza al-isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 بارك الله فيك أحسنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ذاكرت القرآن كان يمتسر الله daga shaitan abin jefewa abin korewa daga rahama Allah subhanahu wataala akwai wasu ayoyi guda uku a cikin alkur'ani da suka umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu biye masa da masu take masa baya akan gurin neman tsarin Allah daga shaidan da take-takensa da wasu wasansa da hamazat ɗinsa da nazarar Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa suratul a'raf khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim yace khudhil afwa ya kai manzon Allah kai riko da rangwame da sauki kaka zama mai keke da keke tit for tat daqqatun bi daqqa kace komai siri dai kwale da mutun yayi ka kama shi da laifi ka zama irin mai saurin ra'ayi din nan kowa bai iya ba kaka zama kama haka ko yaya mutun yake ce bai gwaninta ba waye ya yayi gwaninta kai kadai ka zama haka a ka ringa daukar abu a sannu sannu shine khudul afwa anan haka sai kana dan daga kafa ko kana dan sharewa ba komai da komai ba misalai kala kala a cikin rayuwar manzo Allah kamar misalin Muawiya ina Ka'ab bin Sulami yace ran. da in ana sallah zaka yi magana a cikin sallah fa farkon addinin musulunci a malam masafa raka nawa kai misali ai muna raka ta biyu a to shikenan masha to shi muawiya bai san an saukar da aya hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin saukar da qumu lillahi qanitin shikenan sai aka daina magana cikin sallah ta haramta to kai baka sani ba da kazo sai wani ya atishawa sai kai ka ce yarhamukallah sai mutane aka dan hararar shi ya zo sabon abu kawai sai fara surutu me kuke harara ta dana ce rahmukallah na fara harara sai fara bayani sai suka ranga dan yake ga alama so suke shiru sai ya shiru a ƙarshe da kissa ce sananniya kowa ya santa anan ko ba so yake sana kata filla filla dalla dalla ba kaga da ƙarshe manzo Allah ya isar da sakon da ake so ya isar amma kuma kamar yadda Muawiya ya faɗa ce sai ice ya rantsi da Allah bai taɓa ganin malami kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishe zatansa za a hantare shi a harare shi a waye sai manzo Allah ya kira shi kaga wannan sallar da kake gani ba wani abu da ya dace da ita na magana dan adam abin da ya dace da ita at tasbih wa takbir wa qira'atul qur'an cikin salo cikin usulubi mai kyau wato shine Allah yake umartar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi da irin wannan tsarin shine Allah ya tafi bima rahmatin min Allah linta lahum rahama Allah ce ta lulluɗe ga shi sai aka zama mai sauki tare da su abin da ake so din za a samu amma babu tsaurarawa in kaga an tsaurara to gurin ne ya cancanci me a tsaurara shi kuma gurin da ya cancanta a tsaurara in ka ce zaka sassauta to ka cutar da shi gurin da yake buƙatar sauki ka kawo tsauri ka cutar da gurin gurin kuma da yake buƙatar tsauri ka kawo sauki ka cutar da shi yanzu da yake buƙatar operation ka ba da kwaya ai ka cutar ko operation din shi ya kamata inda kuma yake bukatar kwaya kai operation kaga nan ma ka cutar to haka ake tafiya kadaran kada sai Allah ce khudhi al-afwa karkiran gome wa mur bil urfi na ce karkuran gome ba yana nufin kuma shikenan kai shiru dan a zauna lafiya an yi daidai ba ruwanka ba yi daidai ba ruwanka kai a zauna lafiya khudhi al-afwa a ba ka yi take nufi ana nufin dai a bisa nisanu ta hanya mai kyau linta lahum billin sauƙaƙawa da sanusun yassira wala tu'asira wa bashira wala nafira. wa amur bil urfi kai umarni duk abin da shari'ar musulunci ce masa ma'ruf ne duk abin da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar al'ada kyakkyawar zamantakewa ya zo da shi wanda bai saba wa alƙur'ani bai saba wa sunan manzan. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ishe wa a'rid 'anil jahilin kuma ka kawar da kanka daga jahilai wanda za su yi maka wauta su zo su saba ma su ci mutunci su ci zarafi su yi ma ba daidai ba duk kuma ka rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take mun san kisar wanda ya zo shaƙe wa manzan Allah ya ja yafin manzan Allah sai da shaida ta fito a kuyan manzan Allah a gaban sahabbai yace ba na duke da ba ta ba ta mahaifinka ba kamar inda da ni yake magana ka ce ba na duke da ba ta uwarka ba ta ka ba da ni yake faɗawa amma za Allah sallallahu mace a bashi ya ji daɗi yawa ya zo ya faɗi maganganu masu kyau za a ce je ka faɗa a gaban sahabbai saboda suna fasashe ba shi yake fasashe ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam misalai kala kala misalai kala kala ko da wanda zai zo ya fitsari a masallaci amma ya koma shi ma da wanda zai zo ce manzo Allah ya bani umarni in zina duk kowanne sai ga in ya koma ya ci riba sosai ya gyaru sosai to da kuma jahilan da su cin mutunci kala kala duk a rayuwar manzo za ka gani manzo ya ce Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi filin da aka cutar ne sai ya hakuri to da shine wa a'rid 'anil jahili kaga akwai wanda zaka yi mu'amala ta'afu kai musu umarni bil urf awa kuma jahilai su bayan kai afwar kai i'rad akai umarni da urfu to su kuma su yi maka wauta Allah ya ce wa a'rid anil jahilin ka da kai daga wawaye sokwaye to akwai kuma na gaba shaidanu wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fas'id billah idan shaidan ya ziga ka ka nemi tsirin Allah subhanahu wa ta'ala in shaidan ya zo maka da wata ziga ka nemi tsirin Allah subhanahu wa ta'ala shaidan ziga yake mana nazghun mufassara ta da ziga ma'ana ta fito sosai ya ne shaɗan ya zuga ka aikin alkhairi ne za ka yi sai shaɗan ya ce maka ba kiyamun lailin nan da tajin nan takura wa kai zuciya ta fara faɗa maka sai shaɗan ya ringa zuga kai eh mana takura kai ne mana mana ka zuwa tsaya makatau makatau ga masallacin da ake yin sun manazar hamim alif lamim duk ba ayoyi bane da aya ɗaya ne ko alif lamim ba aya ɗaya ba kenan sai ruku kar kuma ce sallama min alquran zai da zuwa ka akan wannan to fasta'id billah ko kuma ka tafi za ka yi sabo sai zuciya ga cewa kai ta ranga nan ko wal itsu ma haka fi nafsi ga zuciya mumini tana maka alat cewa fa danja danja danja zuciya ka ta mumini sai ranga kai ba komai kasuwa nan suna yi menene daga duniya sai kaduna baka waye bane eh ke kullun kira cikin niqabi in kin sa in kin sa mayafi ba ki iya fitowa ta sa mayafin da gasa fitowa kuma an ce bikin ba za a je ba sai da mayafi sai wata kawata shaidaniyar mutane sai ta turo ta da ta turo ta ganta waje ko ba za ta iya komawa ba shikenan sai ta karasa da mayafi shikenan ranar kunyar sa mayafi ta fita daga zuciyarta to duk irin wannan zagar sai Allah ce fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah daga kan wannan guri na guri na biyu idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون شما أنا سورة المؤمنون ألا أمر شما الله صلى الله عليه وسلم يكتشوا كإجي billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyau me zaka ije me zaka ture me zaka tunkuɗe a sayya in an maka mummuna ka tunkuɗa wannan mummunar ba da AlHassana ba A abillati hiya ahsan Allah wannan umarni ne shi yasa hadisin da muka faɗa na Aisha na dazu. in kana so ka san halin manzo Allah koma Qur'ani da yake ita ta san manzo Allah sosai da sosai a gidansa ta yi nazire ta yi play group ta yi primary ta yi secondary junior da senior har ta zama professor a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu babu mace mai ilimi a idan muminai ko mun ce irin mumine ba irin zindiƙai ba babu mai ilimi kamar sai da tana aisha radiyallahu anha wa radha to shi sai ta dunkule abin ta ga ai littafai za a rubuta kima kima to ga littafin da ya kunshi abin gaba ta ce kana khulquhul qur'an to qur'ani yake ce masa idfa billati hiya ahsan ka ture billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyau me za ka ture as-sayyi'ata mummuna ana akwai matakai kala-kala asali kana da dama amma ba daidai ba karama wadda za'u sayi'atun mithluha kana da dama amma ba daidai ba karama amma sai Allah ya ce faman afa wanda ya yafe wa aslaha kuma ya gyara akwai yafe wadda ba ta gyara an ji malamai eh akwai inda ka yafe barna za ta haifar yara ne sun gallabi mutane a unguwa sun yi yawa ne sun masa karfin tsaya sun dauke masa kudi ko sun dauke masa mota ko sun dauke sun je sun kashe kuma zuwa ce a yi hakuri a yafi mai annabi ya gada ko sai a hakura su sake yi kullum su ta yi kuma ita yafewa to ai ba a taimaka musu ba bai unsur haka zaliman au mazuluman ba eh ka taimaki dan uwanka manzo Allah ce zaliman shi yake zalunci au mazuluman ko shi yake zalunta suka ce ya manzo Allah in shi yake zalunci mun san ya zamu taimake shi in shi yake zalunta kai afwan wanda aka zalunta ka san ya za a taimake shi ko a taimaka masa ya karbo haƙƙinsa amma in shi ne azami fa zamu taimaka masa saboda da asali kar magana laraba ne wannan hadisin manzo Allah ya zo ya saita shi ya dora shi akan manga ta addinin musulunci usura ka ka zalimin aw mazlumin kar magana laraba ne ana rigima da dan uwanka ba ruwanka shine da laifi shigan masa ba shi laifi shigan masa je ka tukunna a danna ya samu galaba duk kuma mai kwaye a gida to shi sa da addinin musulunci ya zo ya koya muku hadisi kudusi ya koya mana inni haramtu zulma ala nafsi altuhu bainakum muharraman a tsakanin musulmai muminai zalunci haramun ne to ga a ce unsur aka zaliman au mazluman da wancan ma'anar ba zai gano ba sai an kara bayani to shi da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka cewa mun san ya zamu taimake shi in an zalunce shi amma in ya zalunce ya zamu taimake shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamna'uhu min adh-dhulm hana shi zaluncin zaka ci gaba da hana shi zaka yi zalunci lalle ka hana shi zaluncin nan to haka lokaci ko da yaushe ya zalunci kuma a yafe masa ko da yaushe taimaka masa kai kuma taimaka su kai zalunci wa ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu ala in taimakekeniya za birri akan nagarta ayyukan alkhairi da barin ayyukan sharri akan su za da kuma barin ayyukan shari za a taimaka juna wala ta'awanu ala al ba za a yi aikin sabo da aikin zalunci ba an gani to shi sa ce wa aslaha wanda ya yafe kuma ya gyara kaga mene nake so na nuna kana da daman amma karama wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bi in za ku rama ku rama daidai abin da aka yi muku amma wala in sabartum lawa khairul lisabirin inda za ku haƙuri wannan shi ya fi alkhairi ga masu haƙuri to sai Allah ya umarci manzo Allah ce anan hali dabi'a in kana son irin ta manzo Allah kololuwa mu'minin da yafi kowanne wanda zai zama aziz mai izza walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza to me neman wannan me neman ya samu daukaka da buwaya da gagara ya zama gagara ba dau to sai yarge irin wannan nasiha me kuma so ya zama mumini dan kadda dan kada ham eh average shi dai ba zai zalunci ba amma wanda ya zalunce sai ya rama to na dan kada dan kada hamna sai dai san me yana wa kansa asara wata babba talada kasa akwai wanda zai ce maka shi kawai abin da aka ce yayi zai abin da wace yayi ba zai bari to nan yayi daidai amma kuma asara za ta ko asara asarar ba sa mai tarin yawa wancan asarar lada ta me yake yi ya fi yadda za ka yi ita ke janyo maka take sai maka lasisin Allah ya yafe ma saboda bana kira aljaza'u min jinsil amal yanda kake haka Allah zai ma ko ka yafe wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim sai Allah ya nasabta abin cewa kace ba za ka yafe ba insha Allah za mu zo muna fatan daga cikin suron da fassara wata kila akwai suratul nur Allah ya sa mun samu lokaci mu zo kan gabar mu bayan fila fila amma me muke so mu ce ce kai ba za ka yafe ba kai ka rike to Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum kai baka so Allah ya gafarta ma ne ko kai baka laifin ne to in ka samu mai yafiya shi sa manzala ce inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-rahama wanda ake Allah yake wa rahama sune Masir, yin rahama a cikin bayi to shi sa wannan mataki ne na kololuwa izama cewa idan an maka ba za ka rama ba ka yafe bayan ka yafe kuma ka share akwai yafewa kuma akwai sharewa wal ya'fu ka yafe wal yasfahu ka share eh kai dalilin nan abin kwata kwata ya wuce ya wuce ba riko akwai wanda zai yafe ya rike to sai ga ba za a taba zama lafiya ba in kun zo gaza sai an gaisa din dai ba a fasa ba amma dai kullun alaka ba za ta koma kamar ta da ba to duk wannan tabo ne kake baro kanka ka yafe ka share wal kadhimin al ghaiba sannan wal afina anin nas haka ayo suka ringa faɗa to bayan ka yafe bayan ka share in ka zo na matakin mataki fiye da na yafewa yafewa mataki ne mai kyau Allah subhanahu wataala zai gafarta ma zai zaka cancanci gafar Allah da wannan sannan kuma sharewa mataki ne na gaba da yafewa sai mataki na gaba wanda ya fi kowanne shine ka maida ai ma sharri ka maida alkhairi an gane me kake so shi to shi in ma mataki biyu ne ai maka sayi aka mai da hasana to kuma akwai mataki na gaban ai ma sayyi aka mai da ahsan an gane mai take cewa ko yace irfa billati hiya ahsanu sayyi'ata kai wanda yake ahsan muna da hasan muna da ahsan da Hausa kamar ka ce mai kyau da mafi kyau dogo da mafi tsaho ko superlative kenan tall taller ko ga malamin english nan sorry <laughs> an gane to ba kai mai kyau din ba mafi kyau mutum ya ma ba daidai ba ka mayar masa da ba mai kyau ba a'a mafi kyau to na ya zama sarkin ka ba yar kunya za ku ringa yi inda yana da mutunci nan kun daura yar kunya za ka ringa yi ya gama da kai ko ka gama da shi in kai kai masa kuma za ga shi ne abinda aya ta gaba da zama faɗa take faɗa to shine irfa billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun Allah mu ne mafi sanin abin da suke sifanta wa imma wa qurbi a'udhu bika min hamazati shayatin kuma kace ya Allah ina neman tsarin ka daga shafa ta shaytani farfadiya hauka da sauransu ko kuma shafa ta wasawis da shaytan zai mu a'udhu bika min hamazati shayatin duk wata shafa da shaytan zai mu ya Allah ina neman tsarin ka daga wannan wa'udhu bika rabbi an yahdurun kuma na neman tsarin kai Allah kar mu zama tare da shaidanu a guri daya shine an yahdurun su halace ne su zama inda nake ko an kira suna kana cewa hadir ko hadara yahduru an yahdurun ina neman tsarin kai Allah ka shaidanu su zo inda nake wannan ita ce aya ta biyu da Allah ya umarni mu nemi tsari daga hamazat ko nazghat na shayatin aya ta uku wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah Allah ya ce da mai kyau da mara kyau ba za su taɓa zama daidai ba alkhairi da sharri ba layinsu ɗaya ba yafiya da ramuwa ba layinsu ɗaya ba zalunci da adalci ba layinsu ɗaya ba kafirci da musulunci ba layinsu ɗaya ba su jami'a wala ta sauyi alhassanatu wala Sayya mai kyau da mara kyau ba za su taɓa zama ɗaya ba to in kai mai kyau ne wani layin zaka shiga layin mara kyau ko layin mai kyau eh ka gane mai ayat take faɗa faɗa maka cewa wala tasawul hasanatu wala sa'a ko iyana ka tsaya an gama maka wa'azi ai ma ka ce sai ka rama amma mummuna to kai ma ka ce sai ka yi mummuna duk kuma dukun zama muna na ko duk ba mai kyau a cikin ku faɗa to shine ta ce wala tasawil hasanatu wala sayyi'a to kai ya aikin manzon Allah da ire-iren masu takewa manzon Allah baya masu kwaikwayo da kofi da koyon manzon Allah ya suke yi sace irfa billati hiya ahsan ka ture da abin da yake mafi kyau kamar yadda muka wancan misalin a cikin da wancan matakan na can me zai faru Allah ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ga mutumin da yake tsakanin ku adawa shi dan adawa ka fa maki kenan adu sai dawo ya zama mai ka annahu ya zama kai ka ce waliyun ba habibun ba fa waliyun masoyi ne waliyinka ne shi hamim kuma lauyanka mai ma muhama ko an san muhami wala sadiqin hamim daga al almuhama lauya ko wani zai zo shiga yana turanci yana sauransu don ya kare ka to shi wani dan adawarka in kana masa irin wannan zai zo zama waliyun hamim kuma wannan ta fara a rayuwar manzon Allah misalai da yawa kun ga gani ko da yawa zaka ji zaka ji mutun ya ce wallahi da ba fuskar da na fi tsana a duniya irin fuskar manzon Allah yanzu ko ba fuskar da na fi kauna irin fuska ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda irin wannan dabi'u shi da ka annahu waliyun hamim in kana irin wani zaga makiyin ma wata ran sai ana cikin yi ana zagin sai ya shuru. can kuma sai ce kai bawan Allah nan fa kullum kuna yi masa kullum kuna yi masa shi dai bai taɓa ramawa ba ai ya kamata a fara sara ana rubo bakin gatari mutumin nan sai ka ji ana cewa kai kuma yau saboda in dai mutum ne yana da insaniya ya maka sharri kai masa alkhairi to ka miƙa alƙalancin zuwa zuciyarsa ƙwallon zuciyarsa ne tun yana ba wa kansa excuse har sai zama ba shi da wani abu da zai bayar wa kansa excuse zai ce shine kan ya zama mutum banza ka ko mutumin kirki shine fa idan bai na wa bainahu adawatun makami kenan da kowanne saurin maida mutum makiyi masoyi shi sa ga wasu daga cikin siyasa ya sun amfani da wannan makamin ku an taɓa yin wani gwamna a gefen Kano aka ce gwamna in ya wuce ana bayi bayi sai aje kakka muku gaba ɗaya. kamar za ka ku sai sai kawai a dan muku musu musu haka ko ne ja aljihunsa aljihunsa ya gaya masa sai ka ji ana cewa illa bai kuma babu fosta ne yalla bai ba fasta eh shi yanzu ya koma fasta yake so ba shi je liƙa ma eh me kun baya yi to da irin wannan ne shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kyautar raƙuma dari ya bada dabbobi tsakanin dutse da dutse sallallahu alaihi wasallam shi sa a zakama akwai gurbi na al-mu'allafat qulubin go wal mu'allafat qulubin wanda ake rarrashin su ake janyo hankalin su to haka siyasa sai ana bi ta irin wannan siyasa ba dan kana tsoron mutum ba a dan a zauna lafiya manzo ake ke cewa cikin mutane akwai wanda ke kyautata masa dan tsoron sharrin sa to akwai wanda Allah ya taimake ka sai ya zama me kun kuma ka zo yayi ma karama kaga duk kun zama adawa da juna kuma kullun neman ƙari ake yi sannan ka ganshi baka jin daɗin yanka baya jin daɗi to gwanda ka farauce shi zama cikin yan ƙungiyarka ka jawo hankalinsa shi yasa addinin musulunci ya bazu da wannan makamin fere da yadda bazu da makamin takobi makami irin wannan ba na mu'amala na irfa billati hiya ahsan duk afirka da asia da sauransu duk addinin musulunci ya zo ba tirsa sa aka yi ba komai ba in kasuwa ne ma mafi yawanci suka yada shi saboda irfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha amma kowa zai iya irin wannan ah wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda zai iya ba wanda zai samu wannan abin da ake faɗa sai wanda ya yi haƙuri wasabar kasmihi murrun mazaƙatuhu lakin na akirahu ahla min al'asali ya ce wasabar kasmihi asabira ma lam tabluga al-majda hatta tal'aqa as-sabira an san sabira ko ba wace fasara da tsarmama yace as-sabr da ake faɗa kamar sunansa ne kamar inda ka san matsalawa ma abin da yafi komai daci da bauri ko matsalawa da ake faɗa yace to hakuri da kaje ana faɗa kamar wannan ne ai kamar sunansa ne da as-sabr da as-sabir din larabci ne wannan hakuri wannan kuma matsalawa ma saboda tsabar daci to suka ce alaka ce ta sa ake kiran wannan saboda dacin sa ake sa da sunan wannan yace in zaka dana shi ya komai daci lakinna akhirahu ahla min al-asali sai dai karshen sa kuma ya fi zuma zaki shi ne Allah ce ba wanda ya samu nan illal ladina sabaru sai wanda suke da hakuri kamar yadda ka sani hakuri ba wani abu bane ba kamar yadda malamai suke faɗa hamlun nafsi al makarihi ibtigha mardatillah ko ibtigha mardatillah ka dora kanka abin da suke ki dan neman yarda Allah wa ma yulqaha ba wanda zai samu abin da ake lissafawa dinnan Ai maka sharri ka yafe ba karama ba bayan ka yafe ka share kaman tar kenan baka rike ka tarawa ka ce tara shi nake yi baka yi wannan ba bayan ka share karama da hasana a ko kuma ba ma hasana ba billati hiya ahsan ba wanda zai iya wannan ilal ladin sabaru sai masu hakuri na gaske original ones wa ma yulqaha ba wanda zai iya samu wannan illa zu hazzin azim Allah ya ce sai masu babban rabo Allah mai girma ya ce ka samu rabo mai girma ya kake ganin raba ka san shi girma girma girma ne ko in tun ka ce ma kawai kuɗi ne masu yawa raba da shi watakila dubu goma ne wallahi saboda su masu yawa ne a gurin za naira dubu goma a za ka da ka ji malam alɗangwaci ya ce kuɗi ne masu yawan gaske ya ce kuɗi ne masu yawan gaske yan wannan gunna gunnar me za ka ce lallai kuɗin da yawa ko kuɗin da yawa sosai to girma girma ne to in Allah da girmansa subhanahu wata'ala ice rabo mai girma dan kwatance ne mana wallahi al-masalul a'la ice rabon mai girma ne kasan girman da yawa to na shine guri na uku da Allah subhanahu wata'ala ya nemi mu nemi tsari daga shaydanu kaga lissafa mana akwai mutanen da zaka mu'amala ta afuwa sannan sun duk mutane ba su son mu'amala mai taushi mai kaushi ko annabi Musa da annaba harun annabawa guda biyu mafificin al'umma a lokacin su aka tura su a guran mafiya sharrin al'umma kaf a duniya fir'auna sai Allah ce fa qula lahu qawlan layyinan khudh al'afwa wa'mur bil 'urf abu na biyu akwai jahilai dole a cikin mutane Wani mutane normal mutane in ka bi su ta sannu sai ku zauna lafiya da mafi yawancin mutane aka suke to amma ku jahilai yan wauta fa A a'rib 'anil jahilin ka kauda kai ga gare su wato akwai mutumin da zaka iya masa mu'amala mai kyau kyakkyawan mu'amala ta sasanta ku da shi akwai wanda zaka sharewa wannan sharewa ta sasanta ku da shi ita haushi ita haushi isbir ala kaidil hasudu fa inna sabraka qatilu fannaru ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kulu mala yace isbir ala da hasudi me maka hasada yi masa shiru yi hakuri share saboda fa inna sabaraka qatilu yana hasar kana no baka ganewa wannan shi zai kashe shi siyasar ta kashe shi a wannan sai baka misali ce ba ga wuta ba yanzu ka samu wuta ko fetur ka tsaya akan tantakar kan titi babu wani abu da zai ci shi kadai ne zai ga mace cikin yan mutuna ya mutu amma an kaso ka samu cikin karafa ka san karfe ko da taurin irin na karfe ka hada da yan wasu abubuwa za su samar da makamashi in baka wasa ba sai karfen ya narke ga wuta abin take so a kula ta dan wani kara ya kula ta sai ta ƙara dan wani itace sai ita ma ko ta samu dan wani sini sini wancan ya kula ta wancan ya kula sai ganin da sai ta shin unguwa sai ta shin unguwa sabon gargaba daya Allah ya kiyashe mu amma ba wanda ya kula ta ta ita kadai sai ta kashe kanta ta gama kura ta gama hayaki ta yi kurmus to kan mata isa ta kade duk abin ya tafi to shine hakuri in ka share ka share biya abin da sai kuma ka je na gaba wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fas'id billah in shaidanu suka zaga sai ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala innahu huwa samiu alim dan shine mai ji mai gari ko innahu samiu alim a ayat suratu a'raf akwai salo irin na yanda ake listi'aza salo kala kala wanda malaman tajwid suka fi bayyana shi salon da yazo aya a'udhu billahi minash shaitani rajim bai zo a qur'ani ba amma dai aya umarin tana dauke da irin wannan salon ko aya umarni tana dauke da me wannan salan fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim shi yasa yana da kyau in zaka karatun alqur'ani an ce fa idza qara'ta idan ka karanta a ana nufin idza aratta alqira'a kenan in ka zo zaka karanta qur'ani shine fasta'iz billahi minash shaitanir rajim dan ka fasar aya a zahirinta wato bayan ka karanta alqur'ani sai kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane bayan ka kammala karatun jarawa gwani sai kuma ka aza kenan kaga wannan banda tsiraran malamai yan tsirari sun faɗi wannan amma ba haka bane ai daidai yake da cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq ko idza aratum alqiyama kenan ila salati ba sai ka shiga cikin sallah ka ce Allahu akbar ko sannan kuma ka ada koma ka fara husul an gane an gane ai kaga ana nufin idza aratum alqiyama kenan akwai irin su da yawa to kalma a'udhu billahi minash shaitani ga wannan ayat da muka janyo tana dauke da shigen wannan lafazin sai akwai a'udhu billahi samii'il alim minash shaitani su ma ayoyin da muka kawo suna dauke da as-sami' al-alim innahu samii'un alim a suratul arafi ko kuma innahu huwa as-samii'ul alim an gane to a'udhu billahi samii'il alim minash shaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi dai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi malaman tajwid kuma suka ce in zaka karatu alqur'ani a cikin jama'a masu saurare za su ji to zaka bayyana isti'aza din ita isti'aza ijma'an ba alqur'ani bace an gane sai dai baka ja bane kace man lafazin shige shige lafazin ko yazo alqur'ani amma babu lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin qur'ani kaf babu lafazin a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim cikin qur'ani kaf sai dai umarni da izo daga Allah cewa a nemi tsarin Allah daga shaytani kuma da salo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar daga rashi ake karantawa to shi yasa tunda ba lafazin qur'ani bane in zaka yi karatun alqur'ani a boye to zaka yi ta boye ne wato kai karatu Qur'ani ba za ka daga murya ba za ka yi taboye daidai gurgurai yadda za ka je da kanka da zaman tsarin Allah kake nema shi kuma Allah wasiru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi ta sudur Allah ka daga murya ba ka daga murya ba subhanahu wataala duk yana jinka kuma ya san me kake yi idan kuma za ka yi a cikin mutane ne in ji malaman tajwidi kai ne mai karatu na farko wato karatu kuke a cikin mutane mu darasa alqur'ani wannan ya karanta sana wannan ya karanta a halka ta wani malami majtama'a kawun fi baitin min buyutillah kuke yi to in kai ne mai karatu na farko zaka isti'aza a bayyana in ji malaman tajwidi me hikima suka ce saboda isti'aza a da ba qur'ani bace amma duk sauran na sauran a gurin za su ba da hankali san cewa lallai gafi qur'ani nan za a karanta ko sai hankalin su ya zo tunda shi kansa karatun alqur'anin ai lada ne mai tarin yawa karatun alqur'ani a karanta ka saurara kawai wani yana jin yawan mutum rahman Allah subhanahu وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون in ana karanta alkur'ani ku saurara ku bada hankalin kuma ku nutsu ku ringa tuntuntuni a ciki ta haka ne za ku samu rahma Allah subhanahu wataala to fadin yin isa da wuri zaka kowa zaka drop din a wannan hankalinsa ka jawo hankalinsa cewa ga qur'ani nan za a karanta da ya daura niyyar zai saurara ga shi na fara samun lada idan kuma ba kai ne zaka fara ba wani ya riga ya suka ce to ya fi kyau ka a ɓoye an gane wannan matakan shine suke cewa um, amakin aljahar wal israr bi al in kai kadai za karanta kai israr da in za karanta ta asalla shi ma ka boye ta in za karanta a cikin taro amma karatun ka ne na kai kadai ka boye ta in za karanta a cikin taro don a saurare ka ka bayyana ta za karanta a cikin taro wannan yi wannan yi wannan yi ba kai na farko ba ka boye in kuma kai ne na farko ka bayyana an gane isti'aza kenan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu ina neman tsari asalinsa a'udhu ne a'udhu af'alu kaji sun dau abin nan ko sun dau wazani daya to me ya faru ainun harafi ne sahihi inji malaman sarf wato lafiyayyen harafi ita shi kuma wawun harafi ne alil harfu illa ko harfu illa ne to idan an ce harafi lafiyayye afwan mun shiga wani logic na larabci ko amma ba wuya in an ce harafi lafiyayye akwai harafi lafiyayye akwai mara lafiya to ita haraka motsi shine bamma fataha kasra fataha kasra bamma shine ake kira haraka shi kuma rashin motsin kullewa shine sukun <clears throat> waye kamata a dore mai haraka mai lafiyayye ko mara lafiya mara lafiya in ka dora lafiya ya je tsinkewa ko zai tsinkewa an gane to shi yasa sai aka dora dhamma aka ce in ka ce a'udhu billahi a'udhu kaji abin yayi ma nauyi kanka a bakinka ko baka ji nauyin ba a'udhu ai da nauyi to shi sa to me je wani nauyin harafi ne mara lafiya ka dora masa wani nauyin akan sa an samu jirgin dan karo ba za ta tafi ba to sai a dauko wannan nauyin a dora lafiyayye sai ya dauka shi kuma wannan saukin a dora masa shi ma sai ya dauka sai ga a'u sai ka ji madu. harful maddi wal lin ko sai ka su an wuce a'u lafazin ya wuce kai sai shi na ka ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah ina neman mafaka daga Allah subhanahu wa ta'ala ya katangance ni ya kare ni daga ina mina shaytanir rajim daga ash-shaytan shaitani kalmar shaitan malaman lugha suna cewa kodai dai min shaitana bi ma'ana ba'uda in ka ce shaitana ya'ani abu yi nisa to in ka ce shaitan daga shaitan ne wato yi nisa daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma min kalmati shaɗa in ka ce min shaitana ne kaga kalmar alif ita ce za'ida ko alif da ya sune za'ida shaitan alif da ya sune zawaid a ciki to idan kuma ka ce min shaɓa ne wato ihtaraka ba. saboda tsaba fushi ya ƙone, mai saurin fushi irin mai nan na ga ya harzuka sosai shi ma shi tsani duk wani ma'ana tana tare da shi saboda waljan kalaƙa na khalaqnahu min ƙabalu min nari samum dama shi daga wutan ma aka halice shi kaga can fushi aina su ne ko shi yasa shi fushi daga shaitan yake fushi daga ina wasu mutane guda biyu a can kusa da manzala. Sai a sai shi ɗan shiga tsakanin su sai aka fara musayan yawu wannan ya faɗa wannan ya faɗa ɗayan sai ya ɓaci jiyoyin suka tashi Manzala ce na san kalmar da da zai faɗa da ya daina jin abin da yake ji menene a'udhu billahi minash shaitanir rajim da aka faɗa masa fushin da yake ce shi ba ma hukaci bane idan shaidan zai ziga kai ziga kai ziga kai ka ji fushi ya zo ma ka yi wanda kanka inda za a ɗauka bidiyon abin a baka ka kalla kai da kanka za ka san ka'a sai ka ringa jin kunyan mutane wallahi kai da kanka za ka a gurin kanka ma girman ka ya fari ba a gurin wasu ba to ga in shedan karan kansa sinadarin da aka halice shi wuta ne kuma kalmar da aka kirkira masa suna shine shaqa wato ihtarqa ya kone saboda tsawon fushi gan fushi zo ma me ya kamata kai ka nemi tsaron Allah daga shaitani ko to shine kalmar shaitan ɗayan biyun nan amma duk ma'ana biyu tana tare da shaitan in ka ce a yayi nesa daman yayi nesa daga rahama Allah mana ko Allah ya la'ance shi wa inna alayka la'nata ila alayka la'nati ila yawmiddin Allah ya la'ance shi mai kuma la'ana shine nesan ta daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala ar-rajim fa'il bi ma'ana maf'ul ay ma'ana al-marjum shi ma al-matrud min rahmatillah wanda kura daga rahama Allah subhanahu wataala shine ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai gamammiyar rahama wacce shafi kowa da kowa kafiri da musulmi Taqi. da fasiki mai biyayya da mara biyayya babba da yaro ar-rahman ar-rahim ar-rahim mai rahama keɓantacciya ga muminai kawai a duniya da lafira bismillah da sunan Allah ar-rahman mai gamammiyar rahma duniya da lafira muminai da kafirai الرحيم mai dunkulallen rahama ga mu'minai kawai wannan shine تفسير da mafi yawancin malamai suke ganin shine yafi gama saboda kalmar ar-rahman ta fadi ko ta shi kuma Allah subhanahu wataala shi ya yalwatar da kowa in kana da lafiya lafiya rahama shi daga cikin rahama Allah subhanahu wataala yana ba mu'mini yana bawa kafiri haka abinci haka abin haka gurin zama kai ko me ka gani wa ma bikum min ni'matin fa Allah duk wata ni'ima daga kuna da ita daga Allah subhanahu wata'ala take to amma mun tafi wannan fasara a ce ar-rahman mai gamammiyar rahama muminai da kafirai ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga muminai kawai ya za ka yi da wancan hadisin na manza Allah rahmanar duniya wal akhira wa rahimahuma ko Allah shi ne mai rahama a duniya da lahira kuma shi ne mai jin kai a duniyar da lahira shine rahimahuma huma anan zamiri na tasniya zai kuma da me duniya da lahira haka kamar ya nuna cewa da arrahman da arrahim din ɗaya ne a'a arrahman mai lotacciyar rahma ta shafi mumini da kafiri a duniya da lahira duniya mumini da kafiri lahira kuma muminan kawai rahim kuma wacce shafi mumine kawai a duniya da lahira kaga ma'anar rahima huma ta fito kenan ina za mu gane a cikin ayoyin alkur'ani huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wanda yake muku salati yake yaba muku yake gafarta muku zunuban ku mala'ikun ma suna nema muku rahma Allah subhanahu ta'ala dan me li yukhrijakum ya fitar da ku min adh-dhulumati daga ila nur zuwa ga haske sai ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance ga mu'minai mai rahama ya kasance ga mu'minai mai rahama mai jin kai an gane kalmar rahimi amfani da ba kalmar rahman ba haka kenan ga mu'minai kawai yake kuma kaga wannan ayata na nuna mana mai a duniya da lahira kenan wancan hadisin ya fito rahmanad duniya wal akhirah ga mu'minai da kafirai gaba daya a duniya ar ne Allah subhanahu wataala amma alayra fa wa kuma wato ya shafi mu'minai a duniya da kuma mu'minai al akhirah wanda kuma rahman duniya ya shafi mu'minai da kafirai a duniya da kuma mu'minai kawai al akhirah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai gamammiyar rahama mai kuma keɓanta. wacce ta shafi da kafirai da kuma mai keɓantacciyar rahama ya shafi mummine kawai a duniya da lahira alhamdulillahi rabbil alamin za mu ɗauki salo na farko sanan tafsirin qur'an bil qur'an mu bi da shi kafin mu zo bayani na gaba insha Allah alhamdulillah yabo da kirari da godiya ta tabbata lillah ga Allah subhanahu wataala rabbil alamin ubangijin halittu rabbul alamin akwai wani debate da aka tsakanin annabi Musa da Harun annabi Musa da Fir'auna daga cikin abubuwan da aka tattauna tambayoyi da Fir'auna yake turowa na shubha yi wa annabi Musa dan yayin misleading din wanda suke tare da shi ya kautar da su daga fahimtar hakikanin gaskiyar da annabi Musa ya zo da ita kasan Fir'auna akwai hikima da waskewa in suna cikin dibet da annabi musa annabi musa zai bayani na gaske amma fir'aun sai saki eh, mai yake cewa ya bar da ke kama dukan tanki ga abin da aka ce amma sai ya sauke ya bude ya ɗauki hankali mutane kamar da shi kan wani abu can daban to ana tattauna ko san shi fir'aun fara waye kadan kadan ya tafi ya tafi ita shi shi Allah ne bayan ya nuna shi a cikin kowa ya kowa da kowa ya ce shi Allah ne bayan ma sun bi shi akan shi Allah ne ya kai a cikin allolin ma shine oga fa hasara fanada fa qala ana rabbukum al'ala ita shi shine ubangijin ma oga kwata kwata sanan yake cewa ya buki isa ya hura hanci ice wazirinsa ya harunu ibn li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa ice gina min dogon tsari dogon gini zan je mu kana ni da ubangijin annabi musa ka ji fir'aunancin fir'auna ko malamai suke cewa wato ko fir'auna annan musa masu cikakken bayanin cewa allah yana sama kenan ko ko ba ka bane inda bayanin da annan musa ya masa cewa allah yana ina sai ya ɗauki kofi ta haka ko amma sai ce ibni li sarha la'alli attali'u ila ila musa wata ayata ce la'alli attali'u al asbab asbab as-samawat to fir'auna haka yake an yi debate kala kala da shi da annabi Musa annabi Musa gurin kokarin ya bayyana gaskiya shi gurin kokarin ya irin wannan cuki buru ne shi Allah ya ce fasakhafa qawma qawmahu fir'auna ya raina mutanen sa hankali amma duk da aka fa ta'uhu suka yi masa biyayya innahum kanu qawman fasikin hakika su ma mutanen banza ne yan uwansa to daga cikin tattauna da suka yi a cikin akwai yan uwa alarmomi akwai su kaloli da cikin kiran su kala tara a cikin suratul naml tambayoyi ne da amsa kai fir'auna tambayi abin da ranka yake so ga amsa a gurin annabi Musa tambayar farko qala fir'aunu wa ma rabbul alamin e me kuma ka ji wulakanci ba waye ba me wa ma me kuma ubangijin halittu annabi Musa sai mai masa martani qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin amsa ce a dunkule amma da fir'auna zai shiru za a gane da nan musa ce ubangijin sammai da kasai da duk abin da ke tsakaninsu in har za ku koma ga kwalo ku sami yaki ne kaga da zai shiru su dan tunani za su gano sammai da sun girma fir'auna ko kasai ma sun girma fir'auna gidan da aka yi fir'auna ma ya girme shi ko to inda shine rabbul a'la ka gani ai ai gajeren musayi ne kawai amsa ce ta simple amsa aka shi kowa ma zai gane kawai sai ya fara liman haulu ah ba kwa ji ne ji abin mutum ne yake faɗa ba su da kunne to qala liman haulu ala Sami'un. ba shi da abin faɗa ma sai baka ji abin da yake faɗa ji abin da mutum ne yake faɗa kuwa ba kwa haji me yake cewa wai rabbus samawati iri-iri mutu rana ma hankali ga magana ana yi wasu yanuwar baka gane wasu ya kara ma bayani ta ina hankali ne wannan a wasu lokutan ko sai dan kamar ya girme ka da gurin ilimi ko ya fi ka fahimtar wani abu ko zai fito ma da wani abu fili ko an zama da wani ujuru amma gashi ana bayani ka bari su gane mana su ala tastami'un to an Musa da yana da mai waskar da su ko din ma da kace qala rabbukum kuma ubangijin ku to gaba daya ba ma kuma rabbu abaikumul awwalin ubangijin iyayenku na farko kaga ya kuma fito da waccan ma'anar wacce ma'anar da tana nan ku fir'auna in kuna dai akwai da tije a cikin ku masu hankali da yawa wasu sun girma fir'auna ko sun ga ya aka yi wani ma san lokacin da aka yi auren mahaifiyarsa ko to kuma ya zai so ya raina mutane hankali cewa shine Allah kuma a bi shi a haka ai ba zai yi ba wannan me dai muke son mu fito da shi a cikin isar wa ma rabbul alamin ka qur'ani ya fassara kansa ko alhamdulillahi rabbil alamin to ma rabbul alamin baka sani ba رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين دون شيء معنى رب العالمين الحمد لله رب العالمين العالم ما لم يسكت شوها من العلامة العالم شيء دك أبن دبا الله shi yasa an ka zo kace rabbul alamin ubangijin talikai malamai suke gyara anan sai saboda an kace talikai mafi yawanci ba wuce yana nufin an ce taliki mutum yake cewa taliki to an kuma ka fassara taliki da mutum kawai ka rage wa kalmar alami na fadinta ka ɗauki ɗaya daga cikin malamulan miliyoyin halittar Allah ka ce shi kadai ka gani bayan kuma a ci an gaya maka al'alami na alafin asamawati wal ardi wa ma bai sanan kuma ku da iyayenku gaba ɗaya ko ga mutum bangare na alamin so da haka kalmar alamin ta gwarfin ka fasara ta kalmar talikai kawai in dai taliki yana nufin mutum sai dai taliki yana nufin abin halitta ko don taliki yana nufin abin halitta an ka fasara ta yi daidai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu gaba daya kalmar Allah sunan Allah ne mafi girma kalmar Allah sunan Allah mafi girma shi sa ko ina sai dai a siffanta shi ka ji an kawo shi a siffanta shi ba za ka ga an siffanta wani abu shi ba a cikin sunayen Allah gaba daya misali wallah alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada sifarsa huwa arrahmanur rahim an siffanta shi da arrahman an siffanta shi da arrahim huwa allah alladhi la ilaha illa huwa malik al-quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أقدر كلمة الله لأنك تستفنتها هو الله الخالق البارئ المصور إنك تقول لا إله ذاك إلا الله شين سنة الله سبحانه وتعالى ما في جرمه باب هل تعلم له سمية باب mai wannan sunan sai Allah subhanahu wataala a sunayen akwai wa'anda shi kadai yake banta da su akwai kuma wa'anda akan simfatta bayi da su ba wai dan sun cancanta sunan ba saboda suna da wani kaso na lugha a cikin sunan kamar me kamar as-sami'u sunan Allah ne ko amma Allah ya kirawo dan adam da as-sami'u shi ma ya kira shi da sami' ko inna khalaqna al-insana mu kalacci dan adam min nutfatin daga gudan daga maniyi dugon mani amshajin wanda yake cakudade daga hade-hade nabtalihi dan mu jarrabe shi faj'alnahu sai muka sanya shi zama me sami'an basira kan ka ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa kaga sunayen ko san faj'alnahu sami'an basira nan huwa sami'ul basir an gane to shi sai zaka jana cewa wasu da akwai asha'ira akwai mu'tazila akwai maturidiyya akwai waye wasu da cikin ta'ifofi na addinin musulunci sai ah to kenan an siffanta Allah da abin halitta to in ka fasara sami'u da kalmar meji ka siffanta Allah da abin halitta sai ka ce meji in kana ta ummul ibrahim ko meji amma ba da kororon kunnawa ba da wane ne ba da wane ai taimaka wasu abubuwa kamar ka gane ina aka dosa duk wannan biyun a ah, ba haka ake nufi ba dan adam yana ji ko baya ji amma jin adam jin Allah ɗaya ne ba ɗaya bane ne yanzu jina yana da limit iya inda zan iya hangowa ko gurin tafiya gurin tsaho akwai limit na haske in haske ya min yawan makance in duhu yawa ba zan gani ko babu wannan kunne na ma haka komai yana da ka'ida in kuma abin ya yi kusa sosai ba zan gani ba ko ba ka bane in yi nasu sosai shi ma jinka da ganinka da iliminka da komai naka kididdigagge ne kayyadadde ne takurarre ne kamar yadda kake ma kake kididdigagge ne takurarre kayyadadde amma na Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay' babu wani abu kowane iri ne shi da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya kore sai kuma ya tabbace shi huwa sami'ul basir duk da haka yana da siffofi nasa as-sami'u ne shi mai ji ne jin da bashi da limit ni in ana magana mutum uku suka magana lokaci ɗaya ba zan ji ukun ba gaba daya sai ko na kuran ji ɗaya ko kuma ce zan ji gaba daya ba zan gane ba ko balantana kuma ka saurari kasuwar bata ko zai yi to Allah subhanahu wataala fa babu wani abu da baya ji ba wani abu da baya ji haka gani dole ka kakura ka kalla abu ɗaya ba kalli bangare hudu ba kai lokaci ɗaya kai kadai balantana bangare shida za ka kalla to aka komai shi Allah subhanahu wataala ba abin da yake buya da jinsa ba abin da yake buya da ganinsa duk kudarar da ka sani ba ta da limit subhanahu wataala shi yasa to sunaye da an kara wasu sunayen zuwa ga dan adam ba yana nufin yana irin na Allah subhanahu wataala bane saboda shi laysa kamithlihi shay Allah da shine suna mafi girma Ar-Rahman shi ma suna ne da ba za ka taba jin an kira wanda Rahman ba Musalimatul kazzab ya da'awa suna Ar-Rahman inda Allah ya nuna karshen sa karshen sa bai kai ba kuma Allah ya nuna kowa a duniya cewa makarici ne karshe Qul Allah aw ud'u Ar-Rahman Allah ya ce ka kira wannan ko ka kira wannan ayyan ma ta da'u falahul asma'u alhusna duk wanda ka kira a ciki Allah yana da sunaye nagartattu wasu masu amsul basirat wata kirista take cewa ku musulmai ma fa Allah ku kuke bautawa kamayya ganewa ne bakwai to sannu malama bintu jarir a ko su zai mara tafsiri تتو كرنت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تو ما متاك جمانا بسم الله الرحمن الرحيم باوكو بكينا اوكو كينا نجيتا ليكي إيه نجيك ياش ايرو نبا ما تبقى تردي كو سيكا شمتا مسالي aminu kano teaching hospital ko abu uku kenan ko ɗaya a bata ɗaya a hotora ɗaya kuma a can a kotun a wannan ba ta bukatar rabi ko ta bukatar rabi wa mu ai wannan shi ba wasu su tayar da kura ka ce malam muhammad jauro ya zama mutum uku kenan malam muhammad jauro ita na tarsafin kaga wannan ba ta bukatar raji shi sai ba komai aka faɗa za yi raji ba ba ka bukatar raji anan irin wannan coki burazon ko su ce maka wai in ka yaga wai kowa makurus ne maka ba shi ne kurus ba ta kuma sai ka yaga ba sai ba shi ne allah ba shi shi kadai ba a irin wannan coki burazon in kai ya abin zai yanzu na sai a gama da kai hujjoji na yake kai wanda ba su waye ba سيزوا كي لسددك عشان قرآن كوما بشوك ألا أكل تأنا تور بسم الله الرحمن الرحيم بأكو بكينا تونا كان يسمع شو أي بقى يا ما بأكو والله الذي لا إله هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله الملك القدوس السلام سكت أنا سابك أنا كوش أربيكو كو كنا دوين أبوه أنا دباسك الله هو الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن وي مشركين لارنا سيجا كبروتو انا تشو اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان انت من سجدنا لسركي الرحمن زتش ميكم الرحمن وي الرحمن كما انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا شيني سال الله يا مسلم يقول ادعوا الله كان انك تاشي ادعوا يا الله a wudu'un rahman kuka ce ya ar-rahman ayyan ma tad'u duk inda zaka kira kuka ce Allah din kuka ce ar-rahman ko ma ka faɗi wani sunan ka sani falahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa nagartattu mafiya ƙurewa gurin kyau ba sunaye kyawa ba sunaye mafiya kyau saboda kamar yadda muka ce ahsan ɗazu cewa gaba take da hasan haka husna gaba take da hasana ko كبيرة كبرى صغيرة صغرى حسنة حسنة ما في شوكي ما في أجو إذا هكا سنة الله كما بأسر إياكا إن ذاك لسا بسنة إياكا باش عيد بأسر إياكا سنة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko aka sunan Allah ba su da iyaka 99 da ake faɗa fa wannan suna da wata falala ne ta musamman me falala su man ahsaha dakhala al-janna wanda ya kiyaye isan ma'anarsu ya haddace su yake kiran Allah da su yake kuma aiki da abin da suke nufi zai shiga aljanna inna mi'atan illa wahidan man ahsaha janna Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya sunaye casa'in da tara ɗari ba ɗaya kenan duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma ba iyakacin sune sunayen Allah ba duk in ka tashi kiran Allah subhanahu wataala yana cikin abubuwan da ake tawassuli shi addu'a ta samu shiga cikin sauri shine kira Allah da sunayensa nagartattu kamar yadda ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku kira shi ta hanyar tawassuli da ita duk qur'ani in ka duba za ka roko irin na annabawan Allah ba sai ba tare sun kama kafa da sunan Allah ba rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a rabbi la tadhur li fardan kage ce rabbi rabbi rabbi zaka taji suna fada rabbana rabbana rabbana ka taji suna fada sai sun makale wa suna daga cikin sunayen Allah qul allah أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى نغا كي كما تمسيا سورة زامرن غين أوا إيه إن شاء الله زامرن غفاروا آه ba hudu da kwata malace hudu dot suke sallah kuna كنا da shi kuke kammala yawa ana tayarwa hudu daidai ko ana tayarwa hudu daidai to insha Allah in dai hudu daidai ake tayarwa kaga an yi sallah an yi azkaru an yi waye wurin hudu da minti 20 za mu fara karatu insha Allah hudu da minti 20 ai yayi ko saboda masu zuwa daga wasu masallatan su ma su samu dama halitta kuma zami ba zai wuce awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi ba daidai gwargwado ko masu su koma wani guri su je su sha ruwa insha Allah su samu dama a gurguje nan za mu tsaya in Allah kai musu uh, gobe sai mu dora abin da muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu ladan sa kusuran mu kuma Allah ka yafe mana kuma Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka albarkace mu karɓi ibadun mu ya Allah ka samu cikin wanda za a yanta tun daga wannan dare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum ala wabarakatuh Allah ya saka wanda suka dauna abu da alkhairi